Jama'a salamu alaikum bar kamar sake saduwa a cikin wani sabon shirin duniyar wasanni daga nan sashen Hausa na gidan rediyon Faransa International RFI Hausa. Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na wannan lokaci da zai mayar da hankali zuwa gagarumin biki da ya gudana a kasar Senegal a birnin Dakar inda hukumar kwallon kafar nahiyar Afirka Cup kenan bisa shugabancin Ahmed Ahmed dan kasar Madagascar ta mayar da hankali tare da tantance wasu ziratan 'yan wasa na nahiyar Afirka ha ta kai ga bayar da kyautar nan ta gwarzon dan wasa na afirka da muka sani da ballon d'or sai ku biyo mu So madalla, kamar yadda aka ji da farko dai wannan shirin na duniyar wasanni zai mayar da hankali zuwa gagarumin biki da ya gudana a birnin Dakar babban birnin kasar Senegal inda hukumar kwallon kafar nahiyar Afirka bisa shugabancin dan kasar madagaskar Hamad Ahmad ta bayar da kyaututtuka da dama zuwa zira ta 'yan wasa kama daga maza zuwa mata. A cikin ɗakin magana ina tare da abokan aiki na hannun dama nura adu suleiman barka da shigowa to barka da kokari hannun hagu michael kudison barka da ka barka da da kokari to madalla gabaki dai mun kalli yadda aka tafiyar da wannan biki a babban birnin dakar na kasar senegal hmm. kafin mu shiga ma tattauna gabaki ɗaya saboda za mu dubo wasu daga cikin batutuwa ko in ce wasu daga cikin matsaloli da ke hana ruwa gudu hmm. a nahiyar afirka hmm. nura adu suleiman ya kake kallon wannan zabi na da aka yi wa ah, muhammad sala na masar to ah, Masar. sauraro assalamu alaikum barkanku da warhaka wato abdullahi isa shi wannan zaɓi da aka yi masa idan aka kalla a matsayi na cancanta a fagen da aka ɗauko shi lallai kowa ya yadda cewa muhammad sala karansa ya kai tsaiko a duniyar kwallo musamman a nahiyar turai don haka ya cancanta dangane da zaɓin da aka yi mishi da kuma karrama shi da aka yi to sai dai a gefe guda ka san duk lokacin da irin wannan biki ya gudana musamman tun daga bada kyautar balando a matakin duniya wanda za ga an tantance wanda daukar ɗaukar nauyi ba wanda FIFA ke ɗaukar nauyi kuma zuwa na nahiyar Afirka a baya za ka ga in dai korafi ya biyo baya to za ka ji korafi ne akan cewa akwai ɗan wasan da ya kamata a baiwa amma aka tsallake shi ba a bashi ba aka baiwa wannan to sai dai a wannan shekarar an samu bambanci ai wannan karan ma eh. su uku ne akwai eh. Sadio Mane akwai ah, Aubameyang na kasar eh. Gabon sai kuma shi Muhammad Salah na masa. to ina kai ka to a wannan shekarar in ka lura kaman korafin da ya biyo baya musamman a wannan biki na hukumar CAF ya sa saba da wanda aka saba gani me yasa na ce haka shine a baya bayan nan wato Emmanuel Amunike dan Najeriya tsohon dan wasan Najeriya ba yawa Emmanuel Amunike da kuma Edima Fuludu dukkanin su yan Najeriya ne waɗanda suka taka rawa a kungiyar Super Eagles a shekarar 1994 dukkanin su sun yi tsokaci kan wannan wasan kuma kowannen su ya mayar da hankali ne kan shin me yasa wato 'yan kwallo na nahiyar afirka ba sa taka rawa waɗanda suke bugawa a ƙungiyoyin da suke wannan nahiyar ba a ganin fuskokinsu za mu dawa nura adu suleiman za mu dawa a kai musamman ma kan wannan tsokaci da kai saboda yana da muhimmanci michael kudusan ah, an bayar da lambar kyauta musamman ba london zuwa dan wasan masar ah, muhammad salah mm. wani irin karatu kai da farko dangane da wannan kyauta eh to watan duk wanda ya san muhammad salah a fagen murza ta mauladi a duniya kasancewa dan wasa ne wadda ya cancanci ma a zaɓe shi a duniya idan aka zaɓe shi a duniya ba za ka ce me yasa aka zaɓe shi ba duba da irin gudunmuwar da yake bayarwa a ƙungiyoyin da ya buga musamman ma da baya bayan nan ƙungiyar ƙwallon kafa ta liverpool liverpool ba a ingila ba eh, sannan kuma a karon farko bayan wani tsawon lokaci ya kai tawagar ƙwallon kafar masar zuwa gasar cin kofin duniya sai dai to bai taɓuka wani abu a wannan gasar ya cancanci ya samu wannan lambar yabo da ya samu wannan wannan kyauta ta gwarzon dan kwallon kafa a afirka kamar yadda kowa ya sani to sai dai kamar yadda lura ya watan ya yi bayani akwai batu na cewan ya kamata a la'akari da 'yan wasan da ke murza kwallo a nahiyar afirka ba kawai 'yan wasan afirka da ke kwallo a can turai ba eh, to kawai korafin kawai da ya biyo baya kenan bayan an yi wannan zaɓe lura adu suleiman idan muka duba a shekarun baya biyu zuwa uku da suka gabata akwai wasu daga cikin ma 'yan wasan ƙasa da ke taka ta a waje musamman ma wajen nahiyar afirka idan aka kira su su dawo gida suke nuna cewa sun kwammace su ci gaba da taka leda a waje maimakon su dawo gida suna na nahiyar turai mm. na dawo sama wannan magana da kai ko in ce zan mayar ma da amsa ka a matsayin tambaya yaya wannan kasancewar ko in ce tsokaci da waɗannan 'yan wasa suka yi kan wannan kyauta da aka bayar zuwa muhammad sala kana ganin cewa nan gaba hakan zai iya kawo tsaiko ga ci gaban kwallon kafa a nahiyar afirka eh to ko dai bai kawo tsaiko ba zai taka rawa musamman wajen rage wato karsashi ko kuma ban sha'awa da ko kuma kungiyoyi na nahiyar afirka ko wasannin kungiyoyin kwallon ƙwallon kafa a nahiyar Afirka suke da shi misali ka mhm. tambaye ni dalili inda a ce ita hukumar CAF kamar yadda su waɗancan tsaffin 'yan wasa kamar shi Edima Fuludu ya bayyana inda a ce tana amfani ne da ƙungiyoyin nahiyar Afirka kaɗai wajen zaɓo 'yan wasa daga cikin ƙwaryar nahiyar wajen karrama su to ko da a ce manya-manyan 'yan wasanmu da suke ƙasashen turai idan sun tashi ajiye ƙwallonsu za su dawo nahiyar Afirka ne su koma irin su ƙungiyoyi kamar su irin su al'ahali su zama like irin su masu da kamar masu dafa wa kungiyoyi na gida yanzu kaman ka ga a ce Muhammad Salah in ya tashi dawowa sai ya tafi a Santa Kotoko ya Ghana kenan ba yawa Ghana ko kuma ya koma Zamalek ko kuma ya koma al'ahali kaga a ce yau al'ahali za ta yi wasa kuma za ta je garin Kano a Najeriya kuma Muhammad Salah da ake gani da a kungiyar Liverpool ya dawo wannan kungiya to kaga shi kanshi ya daga wannan darajar sannan daga cikin bayanin ma da ko kuma a ce yanda masha wasu masu sharhi suke ba da eh? shawara shin me yasa ba za a raba ita wannan kyauta ta zama guda biyu ba eh, misali dalili yawa dalili shine su wayancan yan kwallon kafa da suke buga kungiyoyin nahiyar Afirka a ware musu kyautar su daban wannan shine gwarzon mu na nahiyar Afirka a tsakanin takwarorinsa da suke ciki to amma nura ai an taba bada irin waɗannan kyaututtuka ko an taba badawa to amma tambayar shine me yasa yanzu aka dakatar michael coulson naam ka ji abin da nura ya faɗa kuma hakan zai yi tasiri musamman ma wajen ɗaga ko in ce ɗaukaka tutar hukumar ƙwallon kafar nahiyar afirka ta kafa. me zaka ce akai eh kwarai da gaske haka ne ka san ah, muna daga cikin waɗanda ke so su ga an samu ci gaba a ƙwallon kafa harkokin ƙwallon kafa a nahiyar afirka ah, yin haka yana ainihin dakushe karsashin a ah, ƙungiyoyi a nahiyar afirka afirka to shi yasa duk wanda ya korafi cewa me yasa ba a yi na yan wasan da ke wasa a nahiyar ba dole ka goyi bayan shi in har ci gaba ake nema dole ne a kirkiro wata kyautar da za a yi watan wani yanayi da za a rika ka karama yan wasan na cikin gida wanda ke wasa a nahiyar afirka to hakan zai sa da dama waɗanda shekarun shekarunsu ya ja za su ci gaba da zama a nahiyar saboda na baya su ma su koyi da su idan ba hakan aka yi ba za a rika samun matsala a koda yaushe saboda duk wani dan wasa da ya taso a nahiyar sai dai ka ji yana hangen turai turai ba mm. banda haka Michael Crison idan muka duba yau Najeriya eh, ba ma Najeriya kaɗai ba akwai irin kasashe kamar su Ghana da suka samu kungiyoyi ko zan iya cewa kulabobi a lokacin da suka yi tasiri musamman a nahiyar afirka irin su ashanti kotoko da waɗanda suke da 'yan wasa kuma sai gashi yanzu an waye gari wasu ƙungiyoyin ma kana dijin su ne ana jin ɗuriya su ne amma ba su da 'yan wasa mi ke haifar da haka a watan rashin kula saboda gaskiya ɗan wasa dai a nahiyar afirka yana cikin matsala musamman ma najeriya da muka sani sosai <laughs> ka ɗauko batun najeriya ka ɗauko batun nijar da kuma ghana da wasu sassa na kamaru za ka samu ɗan wasa yana wasa a kungiya watan da ya gama sai dai ya buga wasa ya gama a ce mai an gode ɗan kuɗin da zai kula da kanshi ya ci abinci da sauransu daidai gwargwado babu idan ka je ghana za ka ji yanzu a toko da heart of ba su da karsashin da suke da shi a da idan ka dawo nigeria akwai kungiyoyi kamar su bendel insurance ah, da sauransu wa'anda su lobby stars sauransu wa'anda yanzu haka ba su da karsashin da suke da shi wasu ma suna kasa da bendel insurance in kwanan nan ma ta dawo babban gasar league na kasa so akwai su da dama ah, a nigeria nura musulman za ka dan dubo mana ko in ce za ka dan eh, shiranta mana wasu daga cikin yin nasarori aka samu na wancan lokaci zuwa wannan lokaci eh, wato eh, ta malam dai ba ta wuce amin mhm. kamar yadda masu iya magana suka faɗa mhm. wato shi wannan batu na karrama 'yan wasa na eh, iyaka da'irar nahiyar afirka da hukumar kaf ta manta da shi a baya idan muka duba daga shekarar 1979 za ka ga dan mafi kwazan 'yan wasa da aka dauka daga na farko zuwa na uku dukkaninsu an zaɓo su ne da ƙungiyoyin ƙwallon kafa na nahiyar afirka saboda da masu saurare da wannan muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya muku kama daga nura adu suleiman michael kudison sai kuma jami'in da ya hidima a kan na'ura ibrahim tukur kefi a gaishe ka ni da na gabatar da shirin abdullahi isa nake cewa ku ci gaba da kasancewa tare da mu sai an ji ku.